Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Masallatayya wani masallatayya ke da muhimmanci ko wani masallatayya ne da Kur'ani da hadisi ya kawo su a cikin duniya da suka fi kowane masallaci daga cikin duniya. Su ne wa'anga masallatayya da nan baka daidai guda fudu ne da nake son ka rubuta ka yi kokari kuma ka sha wannan bidiyo. Farkon masallaci da ya fi kowane masallaci a duniya shine wani masallaci ya fi kowane masallaci daraja masjidin al'aram shine masallaci da kaba yake daga makaratul mukarrama saudi arabia ya fi kowane masallaci muhimmanci. ko ya fi kowane masallaci daraja masallaci na biyu shine masjidin nabi masallacin annabi muhammad wanda yake madinatul munawwara shine na biyu cikin jeri jeri na uku shine masjidin al-aqsa ina kenan masallaci da ke jerusalem al-aqsa shine jeri na uku jeri na fudu shine masjidin kuba wannan shine farkon masallaci da manzon Allah ya sauko daga makkaratul mukarrama ya zo ya sauka daga wurin ya gina to da mu tafi da magana wane ne ya gina masjidil al-aram wanda ke kasan makkaratul mukarrama Allah ya bani annabi Ibrahim da annabi Ismail su suka gina masallaci da ke yina makkaratul mukarrama inda kaba yake daga Saudi Arabia. Wane ne ya gina masjidin nabi inda manzon Allah ke kwance daga wurin masjidin nabi masallacin da manzon Allah da kanshi da sa'abbai suka gina kenan. Jeri na uku masjidin al wane ne ya gina masjidin al yana Jerusalem wanda ya gina shine annabi dahud da annabi Sulaimana su ne Allah ya bani suka gina wannan masallaci masallaci na fudu shine masjidin kuba'a yana Madinatul Munawwara farkon masallacin manzon Allah kenan wannan masallaci kuma manzon Allah da sa'abbai ne suka gina da mu je wurin lada da ke ciki in kai sallan farilla da ke wurin shine farko in kai sallah na jama'a daga masjidin al'aram daga makkaratul mukarrama ya fi kowane masallaci lada fiye ga nagarinka shine farko in yi sallan jama'a daga masjidin alharam ala baka lada dubu goma dubu goma shine 10,000 kowane sallah kai daga cikin masjidin alharam masallaci na biyu da ke da daraja da lada shine wani masallaci masjidin nabi in kayi sallah daga masjidin nabi ala baka lada dubu daga masjidin nabi masallaci na uku shine masjidin al in kai sallah daga masjidin al-aqsa ala baka lada 500 daga jerusalem na fudu cikin jeri shine masjidin kuba'a farkon masallacin da manzon Allah ya gina kenan daga daga madinatul munawwara ko da kai kace madinatul rasul wannan masjidin kuba'a in kai sallah cikin masjidin kuba'a ala ala baka lada kaman kan da mutum ne ya fito garin shi ya zo daga makka ya yi umura ladan umra ake yi shi yasa wannan masallaci manzon Allah duka kowane ranar asabar manzon Allah na visit masjid Quba a tukunne bar duniya shi yasa ga masallatayya guda fudu su ne masallatayya da alkitabu wa sunna ya zo ya gwada lada da ake samu da darajar da suke ciki ga masallatayya guda fudu su kenan wani mutum da ya ce mini ba mu yi maganar masjidin kiblatai da ya zo cikin Kur'ani aka juya kai aka koma farko ala duban Jerusalem aka koma ala duban Makkaratul Mukarrama Kaaba kiblan mu kenan to masjidin kiblatain ya zo cikin littattafai ya zo cikin Kur'ani ko ba haka ba amma masjidin kiblatain bai da wani lada da in kai sallah ciki da baka kamar regular sallan garinka ko wani masallaci ne masjidin kiblatain bai da wani amma wa'anga guda fudu suke da wanga daraja da lada da na gwada maka abin da ke ciki sun fi kowane masallaci da ke cikin gidan duniya duka wa'yanga masallatayya guda fudu wani ma dai ya ce mini sun ji labarin guda uku ne shine masjidin alharam masjidin nabi masjidin al-aqsa she na kara maka hadisin annabi muhammad kuma da ya gwada masjidin kuba an kai sallah daga ciki ko na fila raka'a biyu ne da baka ladan wannan yayi umra shine abin da nake son ka sa kanka sun fi kowane masallaci daraja a cikin gidan duniya duk baki daya da ki iya ki kokari ko kai kokari ka sha min wannan video Allah ya saka maka da alheri wasbaraka allahumma wa amdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilay allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallim salamu alaikum